ba Allah ya sanne na gajiya lafiya lafiya Allah tambaya nake Allah wani dan uwana ne lawan taura nake neman sa a nan kasuwar eh an ce a nan kasuwar shagon sa yake haka mai dan jiki wani dan tutturna haka lawan taura eh wani dan jika jika ne haka kuma an gaya maka a cikin kan wannan layi ne eh, an ce da na zo nan salamu alaikum salamu alaikum ba Allah lafiya ne lafiya ne Allah wani dan kwana nake nema lawan taura eh yayi haka dan jika jika haka dan libi an ce shagon sa nan kasuwa ne dan gajere tuniki haka ne eh ko eh ba shi ba shine ku zo mu je na sai inda yake wannan kwana ta farko shago na ko da yake ku zo mu je ina to zo mu je shago na a ku zo mu je ba tare ku zo kawai mu je ba an Allah mu je kudan dakata bayan Allah na ji daɗi taimakona da kuka yi ni ma don haka nake so in taimake ku ko ba haka ba ne yauwa taimako daɗi ne da shi kowa ya ɗauko tsakuwa a can a cikin su eh tsakuwa kwalli ɗaya ka ɗauko eh. ka dai ɗauko ka ɗauko to kowa ya ɗauko ka ta hannun malam. na baka eh to ungwanan rike ta da kyau ka rike ta kowa ya buɗe eh? eh kowa ya buɗe ai dai tsakuwa ce kun tabbatar eh, to kowa ya buɗe hannunsa malamai dangin annaba <laughs> tsakuwa ce ba ta zama azurfa eh. yaro azurfa ka gani tsakuwar da ta zama ko to wannan yaro kuɗi za ka yi yanzu wannan kuɗi ne kwarai kuwa duk duniya sai an samu labarin ka a kwarai kuwa kai din wannan eh, ko kwarai kuwa ai kuɗi zai yi wato duk duniya kwai na ga kai kuma buɗe mu gani tashin hankali kuma kwalli ne Allah Allah ya ma baiwa ta karatu a duk duniya sai an samu labarin kai shahararren malami ne duk duniya kwarai kuwa karatu eh karatu dai wanda ka sani sai dai akwai abu guda ɗaya kasan shi kuɗi kowanne yana taimakon juna idan kana da kuɗi yana da kyau a ce kana da ilimi gaskiya gaskiya ne saboda haka kai kuma mai ilimi yana da kyau a ce kana da kuɗi eh, saboda haka abin da nake so da kai eh. ungwanan da ka karya kwana an kaga kuduru ka bayi sadaka eh ko da yake haka akwai takarda a jikinka eh ba takarda sai dai kuɗi sai kuɗi eh. to ina suke fito da su ai ba a zuwa da takarda irin wannan to a a a ba dan uwanka hmm? sai ya karbi ni zan to yawa ba za ka je ka same shi to wato ni ma zan yi kuɗi a ƙwarai kuwa Allah sarki ƙwarai kuwa ani na so a ce na kudin dama na fara samu akwai kudi ya daga ce ya karatu zan yi kawai sai jiki na yi sanyi ai yanzu zaka ga mai wallahi tallahi gaba ɗaya jiki na sai sanyi Allah da iko wayan ke kaza da gishiri ka samu na samu kuturu na bashi ka samu kuturu ka bashi kar ya kwana na samu kuturu wani ikon Allah lalle na da zan yi arziki to to ban Allah kai din ma to ungwanan wannan bashi bashi ai ni ba na taba kudi eh ungwanan hmm. maza shakwana ka samu kuturu ka bashi kuturu eh kuturu ko da yake haka akwai abin da ya shafi takarda a jikinka akwai abin da ya shafi takarda eh, eh, akwai kuɗi a wajena kuɗi eh. eh to ai ka san mu ba ma taba kuɗi kuɗi kuma Allah ya kiyaye ba dan uwanka karbi ka rike mar eh karbi ka rike mar ba a a ina kuɗi kuma maza maza sha kwana ka samu kuturu ka bashi eh maza maza yanzu ka dawo in eh, Allah da wannan kwanar to ka sanya ta za ka rabin wata ka sanya ta eh. kwana ta uku akwai eh. kuturu a wajen sai ka bashi to nagode maza ka bashi <laughs> madalla ala ala ala ala lalle na ga na ga abun nan naku azimin ne ma na ki kwarai ko ba ne a zo mu tafi mana ai ka bi mu bace alhamdulillah <laughs> إنا لله وإنا إليه راجعون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله